programa. masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Rukayya Abba Kabara zan jagoranci shirin a yau. Shirin lafiya jari ce shiri ne na musamman da kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya na yau da kullum wanda kuma ke ƙara wayar da kan al'umma kan yadda za su ƙara kulawa da lafiya da kuma kare kansu daga kamuwa da cututtuka. Shirin wannan mako zai yada zango ne a tarayyar Najeriya inda gwamnatin kasar ta ƙara fidda sabon salon wayar da kan al'umma game da tabbatuwar annobar corona da kuma rungumar allurar rigakafin ta. Wannan ce ta sa gwamnatin ta yi haɗin gwiwa da wasu ƙungiyoyin mata don taka irin tasu rawar game da fatattakar cutar a kasar a wani taro da hukumar lafiya matakin farko ta shirya da ƙungiyar mata mai taken MUM. Tun bayan da aka fara wannan allurar rigakafi akwai mutane da dama da suka ƙaurace mata saboda jita-jita iri daban-daban da ake yadawa game da ingancinta da kuma shubuha da ake sanya wa mutane game da ita. Wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya zanta da Dr. Usman Adamu, babban jami'i a hukumar lafiya matakin farko ta kasar don jin dalilinsu na janyo mata cikin batun yaƙi da korona a Najeriya. Wannan taro dai mun haɗa shi ne saboda mu wayar da kan al'umma akwai wata kungiya ta mata wanda ake kira da women united and mobilized mom kenan to actually kaga idan gana mata suna da muhimmanci kwarai da gaske kuma suna da membobi a duniya ga baki daya ba kawai a najeriya ba muka tattauna muka kuma fahimtar da su tabbas akwai kungiyoyi masu zaman kansu za su taimaka wurin wayar da kan al'umma amma me yasa aka zaɓi mata wace irin rawa za su taka na musamman da kuke ganin zai yi tasiri eh to mata kasan suna da muhimmanci a al'umma kwarai da gaske misali ka ga tun daga gida iyayenmu duk mata ne ko ba haka ba kuma tarbiyya ma eh, na san iyaye maza suna da muhimmanci kwarai to amma mata kullum suna tare da yara ko mace ko namiji saboda haka abinda iyayenmu mata suke gaya mana wato ya fi tasiri idan ka tuna al'umma su to kaga wannan ya nuna mana akwai muhimmanci kwarai da gaske cewa a faɗakar da fata a nuna musu muhimmancin shi wannan allurar rigakafin domin su tabbatar da cewa sun yi amfani da iya karfinsu su faɗakar da jama'a wannan haɗin gwiwa yana nuna cewa kamar ah, Eh, zangon farko da aka yi na wannan allura bai samu karbuwar da kuke tunani ba ne ya samu karbuwa sosai tunda allura guda nawa muka samu kusan miliyan hudu kuma duk sai da muka karar da ita so amma kaga ai bai isa ba wajen mutum miliyan biyu kenan aka yi wa dozis ɗin guda biyu kenan to kaga duk wani kungiya wanda muke tantancewa muke ganin za su faɗa a ci ya kamata a yi wato mitin da su domin a faɗakar da su su ma su je su faɗakar da al'ummar da ke kashin su domin wannan yunkurin ya samu karbuwa fiye da yadda muka fito da matakin farko. Shirin ya kuma zanta da shugabar wata ƙungiyar kare hakkin mata Hajiya Farida Ali Adamu inda ta bayyana yadda take kallon wannan yunkuri da gwamnatin ta yi da cewa wannan yunkuri da gwamnati ya yunkuri ne mai mahimmanci sosai a wannan lokacin saboda wannan coronavirus din da gaske ne kuma yana kashe mutane a matsayina na mace a matsayina ta uwa ina kira ga mata yan uwana su fito mu fito kwanmu da kwalkwatan mu da yaran mu da yan uwanmu da ƙawayen mu mu yi wannan vaccine din saboda kare lafiyar mu da kare lafiyar al'umma wannan yunkuri da gwamnati ta yi yunkuri ne wanda zai amfane mu ga baki daya idan har muka yi amfani da wannan dama da ta bamu a fahimtar ki ta wasu bangarori mata suke da mahimmancin da har aka ga ya dace a yi wannan tafiya da su lallai ah, mata suna da mahimmanci sosai a wannan tafiya saboda me a misali misali ko a voter registration za ka ga cewa mata suna dagewa su yi voter registration so in ya zo bangaren lafiya kuma musamman iyaye kowace mace tana son ta ga cewa yaranta sun zauna lafiya babu wani ciwon da ya same su sun je makaranta lafiya ba su ɗauko wani cutar da ba shi bane tsari da muke da wannan coronavirus din yana da kyau mutum ya yi vaccine yana da kyau kowace uwa ta fito da ɗanta a yi mishi wannan vaccine din kuma dubaru za ta iya ta yi amfani da su kala-kala domin ta fahimtar da mai gidanta akan amfanin wannan vaccine din daga ƙarshe ita ne take da riba fiye da kowa. To masu saurare shirin lafiya jari ce kuke sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cutar corona na nan akwai ta ta zama ruwan dare korona gaskiya ce su kariya ta ta sun tafka kuskure shekar da ai mana kadar zare. gaskiya Shirin ya kuma zanta da wani kwararren likita Dr. Abu Yasir inda ya bayyana muhimmancin allurar rigakafin da cewa. Bahaushe ya ce rigakafi ya fi magani. To ya zama yana da muhimmanci idan mutane suna ganin suna suna bukatan su kare kansu to su ɗauki wannan rigakafi domin su kare kansu daga wannan cuta duk da yake da mutane da yawa wanda suke ganin cewa a wannan cuta kamar ba gaskiya ba ne sai dai idan mutum ya hadu da masu cutan kuma zai gane cewa gaskiya ne saboda haka da a yi ƙoƙari dai a ɗauka a hallashi ne mai magani da yawan mutane suna so su samu tabbaci cewa wannan allura da ake yi ba wata munakisa ba ce wanda zai cutar da su a nan gaba shi sa ba sa so ko kuma mutane ba sa so su ɗauka saboda haka na akwai bukatan gwamnati da daga wayo da mutanen kai kuma ta tabbatar musu cewa babu wata matsala bis al'ada irin ta ɗan adam yakan guje wa karɓar duk wani sabon abu da ya zo masa musamman wanda bai san da shi ba karɓar irin wannan abu kuwa sai an sha gwagwarmaya tare da shigar da iyayen al'umma don wayarwa da mutane kai alhaji musa shehu abubakar kai gaman na faɗa basarake ne a tarayyar najeriya kuma ya shaida wakilinmu muhammad sani abubakar irin muhimmancin da riga rigakafin corona ke da shi ga lafiyar bil'adama. Hakikanin gaskiya gwamnati ta yi kyakkyawan tunani da ta shigar da iyayenmu mata cikin wannan lamari na kamfen na yin ah, rigakafin cutar corona. Saboda mata suna da muhimmiyar gudumawa da za su bayar wa al'umma. Misali shine wani lokaci za ka tarar wani shekarun shi ya kai ya karɓi rigakafin nan, amma in ya koma sai ka tarar ko iyalan shi ko wani abu wanda eh, akasari mata sun kawo wani ra'ayi na ko rashin gamsuwa ko dai su din sun kai su karbi rigakafin su ki yi ko shi mai gidan ma mai yawa wani zaka tara yana da niyan yi su ba shi shawara kar ya yi to amma saka su cikin wannan harkoki yana da muhimmanci idan har suka gane za su taimaka sosai a wajen yin kamfen mutane su karbi wannan rigakafi kamar yadda masarauta ke yi yadda ka faɗa gwamnati ta hada da masarauta muna iya ƙoƙarin mu eh, wadda Allah ya sa zai karbi alluran ya samu ya karba to shigo da mata su taimaka akan yaƙi da wannan cuta na kwaro. haruna yana da kyau mun yi murna kwarai kuma ina fatan za a samu abin da ake bukata to ranka daɗe ku daga ɓangaren ku wani kira za ku yi ga al'umma kuma kan wannan allura To muna kira ga al'umma cewa a yi ƙoƙari matukan ƙoƙari a fito a karɓi wannan allura na rigakafi. Alluran nan bayi da wani illa kamar yadda mutane suke tsoro ko ko wasu suke yaɗa jita-jita akan wannan allura. yawanci duka shugabanni sun fito sun karba an gani a shugabanni na fannin gwamnati da fannin masarautu a ƙasar nan duk an karbi allurai ni din nan ma da muke magana da kai na karbi first and second dose na wannan abu saboda haka bai da wani illa muna kira ga jama'a ba wa gwamnati haɗin kai a fito a karbi wannan rigakafi Allah kuma ya kawo ƙarshen wannan annoba na corona. Corona. masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin lafiya jari ce na yau. A madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo muku musamman wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar da ya tattaro mana sauti. Suna na Rukayya Abba Kabara da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya. thank you